inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya yi ma yarinyar Dr. Isa Alifanta marasuwa mun samu tabbacin hakan ne daga shafin malamin wato Dr. Isa Alifantami ministan sadarwa Dr. Isa Alifantami ya fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki rayuwar ƴata, wato Aisha Isa Ali, wacce ake kiranta da Amal, mai shekaru kusan goma sha uku da haihuwa. Sannan malamin ya ci gaba da za a gabatar da jana'izarta ranar Talata. a masallacin annur bayan sallar azahar da ƙarfe ɗaya da minti goma sha biyar na rana insha Allah muna roƙon Allah Allah ya gafarta mata da sauran iyayenmu gaba ɗaya idan tamu ta zo kuma Allah ya sa mu cika da kyau da kuma imani Allah ya kyautata namu bayan nasu ya ce me ka daura sai ce ai to janjami na daura an fahimta to aka ce wannan yana iya zama da shi kafiri ma'ana misali yadda za ka gane haka da sauri shine koyi da nasara cikin abinsu na kafirci yana iya fitar da kai nawa daga musulunci duk wanda ya zamanto koyinsa da nasara mana da abin da zai yana koyi da arna ne to alama ne da yake nuna musulunci baya birge shi to alama ne da yake nuna shi ba ahalin musulunci ba ne mana wannan na iya mayar da shi kafiri eh? an fahimta eh, a kai tsaye yana nuna maka illan koyi da kafirai ne kawai kar ku yi koyi da su mana yanzu duk duniya akwai addinin da ya kai addinin musulunci tsarki akwai babu to kenan tun da babu addinin da ya kai addinin musulunci zarki duk duniya akwai addinin da ya kai addinin musulunci tsari akwai ko babu babu to tun da ko babu abin da ya kai shi tsari kenan shine abin koyi kenan kenan su arnan su ya kamata su kwaikwaye mu ko ba mu ne ya kamata muwa ba mu kwaikwaye su ba wannan shine abin da ya kama wannan shine magana na gaskiya wannan shine magana na gaskiya idan abubuwa ya taso ya toci cewa komai muna yin shi ne a tsarin musulunci saboda wallahi su kansu turawa sun san babu tsarin da ya kai tsarin musulunci a'a mu yanzu ba za mu burge ba sai tabbas mun ci fita daga dokar musulunci da tsarin musulunci shine muke tabbatar da cewa mun burge duniya da yanzu ba wanda zaka burge in ba turawan ba su kuma turawan abin da suke kallon ka a matsayin gabo ne wawa domin hatta su ba za su taɓa yadda wallahi su yi koyi da ku ba ba su taɓa yadda ba ba ma koyi da addinin ku ba hatta al'adan ku ba za su yadda su koyi da ita ba saboda suna ganin kaskanci ne a wajen su su koyi da al'adan ku da addinin ku ko kuma kuna ganin ɗaukaka ne a wajen ku koyi da al'adan su da addinin su akwai abin da ya kai wani abin kunya babu abin da ya kai shi abin kunya idan za ku yi biki turawa ne akwai shi yanzu abin ma gaba gaba yake ba na gaya muku ba ai shi yanzu daga wuta daga karami ne yake farawa sai ya ci gari ko yanzu za ga bidiyo ake yi ana daukan amarya tana bayanin ta kosa ta je gidan miji an fahimta bidiyo ake za ga ango ya sa a baki ba eh, amaryan ta miko baki ta balla a bakinsa an fahimta wannan duka yana daga cikin taɓewa da rashin sanin rayuwa ma an fahimta su wayannan turawa da kuke maka cikinsu ne ba Allah ya mai da su birane da aladu saboda saba masa kaga rashin kima ya kai rashin kima a cikin ku ne Allah ya maida wasu birai dawa da aladu saboda sun saba ma Allah amma mutanen mu ba su da abin koyi yaro ya taso wizi waye ya taso askin banza an fahimta ai iyaye kuma suna kallon sa, ce yaran yanzu ne yaran yanzu wai yaran yanzu ne ma'ana shi bai da kada kada kata wato ainihin kata akan yayansa yana tsammani zuwa masallacinsa da karatun da yake yi da waye-waye yana tsammanin wannan zai tsiratar da shi yayan shi ba su tsira ba domin duka nauyin duka nauyin yana wa yana kanka ne idan yaranka suka je wuta ta dalilinka kai ma fa sai ka je idan matanka ta je wuta ta dalilinka kai ma fa sai ka je ka zaka rubuta ka je saboda Allah da kanshi ce ya ayyuhan nasu ku ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum bi lana nara Allah bai ce ku an kun kadai ba bai ce ku tsare kawunan kadai ba sai da ya ce wa ahalikum hadda ahalinku kenan idan ba ku tsara ahalin na kuma me zai biyo baya rigiman da za ta zo baya a lahira sai kaga ɗaya ya ca kuma uyan ubansa ya ce ba ni kadai zan je wuta ba har kai domin kai ne baka nuna min hanya ba yau an waye gari saboda rashin tarbiyya islamiyya yara suna ganin matasa suna ganin fa addinin musulunci wallahi kauyanci ne Allah ka ka dauki musulunci yanzu yanzu ka siffanta da musulunci aka gani kana kula da addini Allah ya gani yake baka san rayuwa ba haka ma mace ana gani tana kula da addini tana shiga shar'iyya da sa hijabi ta kiyaye kanta daga alfasha gani yake bata waye ba in an magana su ce to yanzu dinkin da muka yi ah, ah, mai tsada ya za a yi mai amfanin dinkin mai tsada in ban fito da shi ba ka ji shirme wai yanzu idan na yi wannan ɗinki a ce kuma in sa hijabi akwai matan da ke cewa ita ita ya za a ita a ce ta sa hijabi ita wallahi ta sa hijabi zafi ke damunta na ce ku gaya mata kul jahannama a shaddu harra wutan jahannama ya fi zafi maganan kenan yanzu kamar kamar abin da ya faru da wannan yaron gwamnan kaduna eh to yaro ne mana a'a ko ya girme mu da da ya girme mu yaro ne mana tun daga yanzu ya auren fari wa yana ana maganan abin da